Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Turkiyya Rajin Tayyip Erdogan ya gargaɗi magoya bayansa kan yiwuwar su fuskanci martani idan har masu ra'ayin sauyi suka karɓe mulkin ƙasar a zaben da za a yi ƙarshen makon nan. Shugaban na Turkiyya na ta ƙoƙarin tattaro magoya bayansa a gabanin zaben wanda za a yi a ranar Lahadi. wanda har ila yau zai zamanto babban barazana ga tsarin mulkin sa da ke bin tafarkin islama a kasar ta turkiya wacce ita ce kasa da ta kasance mamba mai yawan musulmi a kungiyar tsaro ta neto Ƙuri'a jin ra'ayi da aka gudanar ta nuna cewa babban abokin hamayyar erdogan kemal Rulo na da ɗan takin rinjaye wajen farin jini kuma yana da yiwuwar ya samu kashi hamsin na adadin ƙuri'un da ake bukata don kaucewa zuwa zaɓe a zagaye na biyu a ranar 28 ga watan mayu bangaren yan adawar ya samu kwarin gwiwa ne bayan da babban dan takara mafi girma na uku ya janye takararsa a ranar alhamis wanda dama shi ke kawa kirjirulo cikas ba a samu turmutsitsi ba akan iyakar amurka da mexico duk da fargabar da aka yi ta nunawa da farko bayan da bakin haure suka yi tururuwa shiga amurka gabanin karewar matakin rufe kan iyaka da hukumomin kasar suka ɗauka a lokacin da annobar covid-19 ta barke kasa da sa 24 da karewar dokar mai taken title 42 da ta sa aka rufe kan iyakar kasar da mexico a ranar juma'a bakin haure da jami'an gwamnati sun yi ta nazarin tasirin sabon dokar da gwamnatin shugaba joe biden ta runguma don samar da kwanciyar hankali a yankin wani jami'in hukumar kula da tsaron amurka ta homeland security ya ce ba su ga wani gagarumin karin adadin bakin hauren ba ya zuwa jiya juma'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban rundunar sojin haya ta wagana ya caccaki dakarun rasha inda ya zarge su da kucewa daga wani yanki a birnin bakhmut da ke gabashin ukraine wanda hakan a cewarsa ya ba dakarun ukraine din damar karbe ikon wasu yankuna cikin wani bidiyo da ya fitar a ranar juma'a shugaban rundunar ta Wagana evgeny prigozhin ya ce dakarun da ke kare iyakokin da rasha ke rike da su na gwargajewa a yankin bakmut kuma kucewar dakarun ya sa sojojin ukraine sun karbe ikon shazo wata muhimmiyar hanya da dakarun wagna suka rufe ta a baya kazalika shugaban na wagna ya kuma zargi ma'aikatar tsaron rasha da hana sa harsashai zargin da ma'aikatar ta musanta ya kuma yi watsi da kalaman da kakakin ma'aikatar tsaron rasha ya yi cewa janyewar da dakarunsu suka yi dabara ce ta yaki tsohon firaministan pakistan imran khan ya ce manyan dakarun ƙasar ne suka sa aka kama shi kan zargin rashawa yana mai cewa zanga-zangar adawa da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutum akalla arba'in jami'an tsaro sun kama khan mai shekaru saba'in a wajen wata kotu inda suka ta sake sa cikin wata mota a ranar talata a lokacin yana jiran sauraron karar da aka shigar a kansa a islamabad washe gari ne kuma wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta same shi da laifi yayin da wata kotu ta daban kuma ta sa aka tsare shi tsawon kwanaki takwas kan wata tuhuma ta daban sai dai a ranar alhamis kotun kolin kasar ta ayyana kama kan da aka yi a matsayin matakin da baya karkashin doka inda ta nemi da a yi maza-maza a sake shi wasu hare-haren sama da isra'ila ta kai a ranar talata sun kashe wasu manyan kwamandojin yankin zirin gaza uku jami'an lafiya a yankin na falastina har ila yau sun ce akalla mutum sha biyu sun mutu sannan an jikata wasu ashirin mayakan jihadin da ke samun goyon bayan iran sun tabbatar da mutuwar manyan kwamandojin waɗanda suka bayyana sunayensu a matsayin khalil bahatini tarik izzaldin da kuma jihad ganam wani kakakin kungiyar ya ce za su mai da martani yayin da isra'ila ta ce mutanen da aka kashe suke da alakin harba makamun roka akan isra'ila a kwanan nan. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu nazarin kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya cewar matakan karfafa rundunar sojan najeriya da gwamnati suke dauka ya taimaka gaya wajen inganta tsaro a cikin kasar. Wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban kasa yi bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda an nasa barka. An ga cigaba da ta kawo wurin dakale tsaro. A kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo su canje-canje na dakile waɗannan 'yan ta'adda. Boda boda ɗin Najeriya nan a da shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga fita babu takarda ba ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity uh, card a baba nan dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya bugi kirjin cewar irin na saurin inganta tsaro da ake cimma a halin yanzu wannan ya biyo bayan ɗaukar wasu matakai ciki har da na ƙarfafa rundunar sojan najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewar gwamnatinsa ta sami gagarumar nasarar gaske wurin shawo kan dimbin kalubalen tsaro da ya addabi najeriya shugaban najeriya wanda ya bayyana aika aikar 'yan ta'adda masu hankoran ɓallewa daga Najeriya. Barayin gurbataccen mai a matsayin manyan ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki. Ya ce biyo bayan irin namiji kokarin da gwamnatinsa ta yi. Yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan ƙalubalen tsaro. This administration has achieved remarkable transformation of the military wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin kara karfa rundunar sojoji wurin kamba ba ƙarfinsa na yaki da warwala wanda ya ce a baya na nan takajan takajan amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin najeriya wacce yanzu ita ce ta hudu a afirka baki daya bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai a shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba muhammadu buhari ya samar wa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilar sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaƙi masu yawan gaske dimbin bindigogin artillery bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin najeriya ke takawa a fagen daga kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu janar muhammadu buhari ya ce an ɗabi kimanin kuratan sojoji sama da dubu sittin baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin najeriya ta nda da ke kaduna Kaduna. wannan kuma duka a cewarsa sun taka rawa kwarai wurin samar da tsaro da inganta shi a cikin najeriya tuni kuma wannan kalamai na shugaba buhari suka fara jan hankalin al'ummar da ke yankunan da ake fama da rashin tsaron. Sunana Bashar Alti ne goyawa Isa shugaban rundunar ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Wannan bugun keji da shugaban ƙasa ya yi na cewa yana alfahari da ainihin irin yadda ya shawo kan matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa abubuwa ne waɗanda za mu duba cikin hauji guda biyu. Kaga dai yabon kirji ya ce yana alfahari da irin kuɗaɗen da ya kashe domin samar da kayan tsaro. Babu shakka a gare shi ta gehe ne na zama na shugaban ƙasa ya yarda kuma ya sa hannu ya aminta an da kudade domin kawo kayan aiki da ainihin samar da kayayyaki iri-iri na ainihin ayyukan sojoji da jami'an tsaro domin a ga cewa an samar da tsaro wannan kasa shi yana ganin ya sabke wannan wajibi na matsayi ne na shugaban kasa sannan kuma idan ka diba arewa maso gabacin wannan kasa yanayi na 'yan boko haram irin tare bama da ake yi da irin yadda ake tare matahiya ana cin zarafin al'ummomi to babu shakka in ka duba abubuwa ne waɗanda aka cewa yana iya bugu kirji shi ta hauji ne ga cewa waɗannan abubuwa sun kawo domin ana wata da watanni yanzu baka ji bamu ya tashi ba amma idan ka duba wasu sassa na wannan ainihin ƙasa arewa maso yammacin wannan ƙasa irin yadda ɗimbin 'yan ƙasa suke wuraren gudun hijira da irin yadda an ka san wurare sanannun 'yan bindiga 'yan fashin daji suna zanne sun yi kaka gida suna cin zarafin jama'a kuma har yanzu suna rike da al'ummomi da 'yan makaranta iri-iri ana ba su sarautu to in ka diba babu shakka wannan yanki namu na arewa maso yamma mu ba mu ga wannan ci gaba ba domin ainihin kullum muna azartuwa game da ainihin wannan aiki na yan bindiga wannan yanki na arewa maso yamma masalan in ka duba ai dajin birnin gwari yana nan wannan sanannen dan bindiga har gobe yana buga maku waya yan jarida yana magana da ku kuma yana tabbatar ma duniya kira nan shine ainihin baleri an kausai ba a kausai ba muna nanatawa da cewa har gobe dogo gyaɗe da an dajin kwanta gora na rike da 'yan makaranta na FGC birnin yahudi An karɓo su uwayen yare daga baya suke tara kuɗi suna an so ɗiyansu. An kasa mayin magana balle a ce an sa jami'an tsaro da sojoji da ainihin makaman da aka so domin a yaƙe shi don a ceto waɗannan yara ba ai ba. Wannan yanki na gabacin Zamfara ainihin ɗan bindiga Bello Turji da gabacin Sokoto na nan shi na cin karen shi babu Ainihin an kama shi koko an wace tungatai koko ya ba ayyuka ne na cin zarafin al'ummomi. An waye waye gari yau kasar shinkahi gabacin shinkahi da kasar gabacin sokoto a muwaye gari ma ana isko mutane cikin gidajensu ana kashe su kaga wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban ƙasa ya yi bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda an barka ba babu shakka mu gare mu mazauna arewa maso yammacin najeriya kadiba ma daga tsakiyar benue din abinda ya kawo nasara nasarawa abin da ya kawo ainihin kwantagora neja abin da ya kawo kebi ya yi sokoto ya yi zamfara ya yi katsina shin wani ƙauye ne yanzu za ka kwantawa ka miƙa ƙahuwanka domin ainihin kai bacci babu shi yan gudun hijira suna cikin nijar suna gudun hijira har yanzu ga suna cikin garuruwa tashoshin mota suna so su koma gidajensu mutane na so su koma ƙauyukansu su yi noma zaman lahiya yawon zu wannan magana ta shugaban ƙasa a gare mu gaskiya mu ba mu ga wani auni gare mu ba wanda za mu ce mu gasganta ta a gare mu ma ainihin hawa ne al'amura sun tabarbare wannan yanki namu na ainihin gabacin Sokoto da yankin zafara wannan shine gaskiya al'amari to amma da yake an ce fahimta fuska ga ra'ayin wani bazan fare sunana Ibrahim Janyau daga jihar zamfara tabbas lalle gwamnati ta yi kokari sosai wannan gwamnati tun da ta daura gaman mulki tun shekara ta da sha biyar, a zuwa yau mun ga ci gaba da ta kawo wurin dakale tsaro da kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo canje-canje na dakile waɗannan 'yan ta'adda ita kuma ta zo da wani sabon salo irin wanda muke ganin zai iya taimaka ma taimaka ma wannan gwamnatin ya zuwa su don haka tabbas gwamnatin buhari ta yi kokari iyaka kokarin ta babu wani wanda zai ce wannan gwamnati ba ta yi kokari wurin kawo ci gaba da kuma dakile waɗannan ne 'yan ta'adda masu addaban yankunan. To kome mutanen gabashin arewacin Najeriya ke cewa suna na sale bakuro sabon fegi daga dama turu a arewa maso gabashin najeriya a to kamar yadda shugaban kasa ya yi magana cewa an samu nasara a zamansa shugaban kasa na shekara takwas a bangaren tsaro to za mu ce mun yaba wa shugaban muhammadu buhari amma sai dai akwai sauran rina a kaba sakamakon cewa yanzu akwai hanyar da ta tashi daga garin dambuwa zuwa biyu wannan hanyar ba ta biyuwa ko munan a jihar yobe idan ka je ka garin yadin bori wato gujiba local gamman bangaren gabar wannan wurin baya shiga sakamakon sakamakon cewa akwai 'yan ta'adda na boko haram so da wannan ne za mu yi kira ga su jami'an tsaro na soji da dukkan wanda abin ya shafa da su zage ya ganin cewa an kawo karshen 'yan ta'adda a najeriya baki daya a cewar mai bincike kan sha'anin tsaro dr abubakar muhammad sani akwai bukatar daukar sabbin matakai don shawo kan kalubalen tsaro musamman ma na satar mutane don neman kudin fansa da halin yanzu ke ci gaba da addabar Najeriya. Na farko dole ne a dau mataki akan duk wani wanda yake da hannu a sace-sace na mutane. Ma'ana duk wani wanda ya taɓa sa hannu aka saci mutane ko kuma incidents ko cases ɗin sace-sace na mutane da ya faru a baya a je a yi bincike duk wanda suke da hannu a hukunta su. ka gani so ma'ana doka dole ta fara aiki idan ta yi aiki shi za a iya samun wani abin da ake kira deterrence mechanism ban sanya zan faɗe shi a hausance ba wato mataki wanda zai iya hana mutane aiwatar da wani abu da ya shafi laifuffuka don sun san cewa akwai hukunci na biyu a da yadda za a yi ma in an saci mutanen biyan kuɗin fansa ya zama ba zai iya yiwuwa ba ya zama da wahala eh na uku kuma dole ne a kirkiro da wani wato kamar hukuma ko department a ofishin ko ministry of defense ko nsa wanda kawai za ta ke sa a himma za ta sa kula akan abubuwa da ya shafi a kidnapping din nan su ba da shawarwari su yi bincike a gane duk wannan abubuwan a nemo wani kwamishin wanda kawai za su sa ido akan wannan abun sai na na hudu kuma boda boda din najeriya nan a da shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga fita babu takarda ba ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity card eh, ka nuna kai wane ne ne tukunna amma a yadda muke abubuwan namu yanzu shiga da fita kasar nan yanzu za ka iya yi babu takarda kuma za a yi laifi ba za a yi bincike ba a gani kuma idan an zo biyan kudin fansan mako kowa zai je ta bayan fage je ba da abin da zai bada to so long an ci gaba da irin wannan abubuwan suna nan to za a yi laifin za a yi ta idan it's easy to do it. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu barkanmu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na murya Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radioniya FM birnin Kwani Jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin na dabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta tsarnawa a cikin gundumar birnin Kwanni ne inda muka sadu da mai garin na dabar da ya bamu tarihin garin amma ya soma da gabatar da kai na yi. Iliya Hakimi na dabar ta nan gaba da tsanna na dabar ta nan gaba da tsanna. Iliya Hakimi za ka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin na dabar. Tarihin garin na dabar ainihi ne da nan kwanita ta tashi kuma zaro ma na duka sani babban babban zarumi na an ka yi nan na dabar duna neman man dabka lokacin da ya yi yaƙi ya soke wannan mashi sha nan gaba da gari to wannan mashi da can da har ma lokacin madanwa mu sha ta mashi duk sai haske garin ga amma can kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani towa har mu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi har sha sha ta murna haka mai ashe bai kamu mai ba shi Alhaji Hassan wa ya wada mana shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yi don mashin duk jima'a jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in yi ta ba gani ne amma sai a ce ma di haske ne ta amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jima'a Allah ya da sai ya hita shine abun hikima wanda duk ko ina aka waya babu shi sai nan na dabar kenan lalle nan na dabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gwada ma zuwa mangarba za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin kace lantarki kuma abubuwa ne na na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi sai shi kwana shi sai shi kuma shi kasa amma shi Allah ya sa haka mu ne yayi da suka damu don shi Allah ya sa akwa da yana nan garin gadawo na inda diki diki diki na. alal misali yana kai kamar shekaru dawa da kawo to abin gari ya daɗe amma sai dai a kiyata kawo ga kiyata suka yi in bai shekara ɗari biyar ba da kawawa dan tudun can daga garin birni na an na an gaci wace ana birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka wada mana kakannin ne an yi kamar misali hakimi nawa kenan to an yi hakimai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shidda mun ka sani hanni amma can dai da an yi hakimai wanda ba san da su gaskiya amma dai wanda mun ka sani shidda mun ka sani duka jarumai na duka jarumai na Don na dai nan ga dai in dai abin da za yi yanzu an ce ma damana ta kama za ka shi ma gabar da gari a kiɗi na akai na noma mm, za ka shi a kiɗi wurin nan sai ka shi ma mutanen ƙarsu a ce a kiɗi amma nan na ƙasa na inda ma shi nan kai ta a kiɗi nan ƙasa na inda take ai nan duk ɗayan sarakuna na kwanne wanda a. yanzu haka ana samun haka a yanzu ko in lokaci ya yi za ka shi wannan kiɗi ƙasa in lokacin ya yi za ka shi wannan kiɗi lalle banda musamman wannan al'aban al'ajabi na cikin nadabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka gewa duk garuruwan ga ba a samun sai nadabar to yanzu kuma akwai akwai wani icen kuka ya can ko mutanen kawai ka zakkwana su a dauli kuka ta kuka kuka kuka gando aka ce mata wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta au duk wani doke doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo ha sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai har mutanen zandar maradi zandar ba ka zo zakkwana duka su a zakkwana a yan kokowa gamayya mayya su a zuwa nan su a dauli in lokacin kokowa yi na inda icen nan wata aljana ta a wurin ko ne to wannan wanda ka zo su suka sani eh amma mu ni hannu hasha yara ne na kawar wadda can kwanne a ca mu zo mu share in zo in share shi tun da ma wata wata taron ta hito sai ka shiga gogo a ruwa ba ka shikiyawa ita ya ta duk ta masa shahuri in ka an kawo ruwa ka shiga ciki ba ka shikiya in an kai ruwan sama in ta ji huri ma ka shiga kashi ba a ganin ka ita ita ya kuma me ta ba ta yiwuwa ba ta yiwuwa da ka yi ka kai me ta ga ita eh, zanga shi ka gashin kai ta zama eh, miya ta zama ta ta ba ba har ma mutum bai yi ta shi miya in kai yi miya ka yi miya da gashin kai eh gashin kai eh gashin kai na ba ta wa mutanen da sun ce. da har ma kai dole ma an ka bari ma an ka zo ka yi go a cakai sai ka dubo miya kuka in ka yi an ka ce sai in kai miya sai ka ta koma gashi ka ji abin da yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko ta nan nan zaro ma sun kai zama duk cikin da na a wuta nan gaba da su kwarikin na hannun duk na sun zaka nan wurin tarihi birni na bigata nan ranar da akwai ya kilo uku je hari wata biga can karkara can wani kaka namu mahaki na in ya shiga sai a gaya ta can karkara lalle biga na na an kace zaruma sun kai hakon kowa birni don birgin birni na nan an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu hari sun ka to sai su sai su hakon su can Wani matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun kafa shi ke yanzu ba mu da wasu matsaloli abinda dai matsalolin mu yanzu dai yanzu da dai mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin eh, tanja to lokacin da mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin da mun ka samu yan lakwal yanzu kuma ma son abin da ya matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ba ma ruwa ruwa rijiya na gari mu yanzu ma ka ga mata in ya sai mun can mun yi mataki hoda ma mu sa injin a sa ruwa ma ba ba mata ruwa ba ruwa hoda mu la shi ita ta da matsalar mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga nan ba mu da ruwa ka san ko idan na kware ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa ci in ka gama shayarwa tsaftace mun zo mun so na faya wata game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da ke fama da ita mun tutubi magajin garin tsan nawa domin shin irin matakin da suka ɗauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar. Sunana Sahabi Adamu ne ne markin Community ta Tsarnawa. Eh, abin da za mu bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun ɗauki niyya za mu yi musu yasan rijiya da agare su don da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan za mu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mu samu miniya a fiye kenan cewa da shato don yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne proje ne wanda Allah ya da su a su biya mana wannan bukata kamar akwai wani sabon proje pizan 2 duka mun yi dosiye kala-kala ba ko tsana duk komin na departament bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki. Ni kuke jira gare su domin su kara hakura a zuwa gaba kamin a samu eh, bukata. Kiran da muka gare su su ci gaba da hankuri tun da ba abu ne ba na gaugawa. Ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga ɗoriya ba kamar rijiya ba wanda wani ɗan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya ƙara ruwa. Tun da shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi. Kuma wannan zai biyo duk kuma ƙauyuka na ke waɗanda ke da wannan matsala kenan. Eh duk zai biyo ƙauyuka tun da ga proje da muka ce maka pizandu proje na wanda a karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dosiye duk gari gari mun yi gungun garuruwa wanda ai musu multi village kamar gungun tungan makoki da su zage da sauransu gungun kadeba da su alela gidan sa'adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda ni Musa Zuka Amurka na a FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.